إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين ما بقي عليكم من أيام رمضان في هذا العام إلا أيام قليلة وبعد انقضاء رمضان وبعد انقضاء رمضان ذاك عبادات تتعلق بانقضائه وانتهائه من تلكم العبادات أيها الإخوة الأفاضل زكاة الفطر فزكاة الفطر زكاة فرضها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله وعلى عباد الله سبحانه وتعالى أن يخرجوها تحمئة لأنفسهم بقضاء رمضان وطهرة لهم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن زكاة الفطر فرضت طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين وكان لزكاة الفطر فائدتان فائدة خاصة للمخرج أي على المعطي وفائدة عامة للآخذين فالفائدة الخاصة التي تعود على المعطي إنما هي تطهره مما قد فعله خطأ وارتكبه من اللغو والرفث حتى يرفع صيامه إلى الله سبحانه وتعالى سالما من كل أي شوب يشوبه والفائدة الثانية العامة إنما هي عائدة إلى الآخذين وهم المساكين فإن تلك الزكاة تمنعهم من السؤال في يوم العيد فإن يوم العيد يوم فرح وسرور لا ينبغي أن يجول فيه المتسولون يتخففون الناس فشرع الله سبحانه وتعالى علينا نحن عباده أن نخرج هذه الزكاة وحكمها عند جمهور الفقهاء أنها واجبة فريضة كما صح الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير قد علماؤنا رحمهم الله على أن زكاة الفطر واجبة وفريضة ومقدار ما يستخرج في زكاة الفطر إنما هو صاع والصاع عبارة عن أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج هذه الزكاة من غالب قوت أهل البلد أي من غالب قوت طعامهم وما يتعيشون به وعليه أيها الإخوة الأفاضل وقت إخراج زكاة الفطر اختلف علماؤنا فيه فمنهم من قائل إنه يبدأ برؤية هلال رمضان ومنهم من قال إنه يبدأ إذا توسط شهر رمضان أي إذا انتصر ومنهم من قال إن زكاة الفطر يبدأ وقت إخراجها بثلاثة أيام أو يومين لرؤية شهر شوال ومنهم من قال إنها تكون واجبة وفريضة بطلوع فجر يوم العيد ومنهم من قال إنه يبدأ بظهور شمس اليوم الأخير من شهر رمضان هذه هي الأقوال التي رويت عن سلفنا رحمهم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لابتداء وقت إخراج زكاة الفطر لكن القول الراجح من بين هذه الأقوال الكثيرة المختلفة إنما هو يبدأ ب يومين أو بثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك وفي ذلك مصلحة شرعية ومقصد ديني فهذه المصلحة الشرعية هي أن تبرز حتى تصل إلى أيدي أصحابها فيستطيع أن يصرفوها بدون أي مشقة لكنك إذا أخرجتها في صباح يوم العيد وربما إن الذي أعطيته لا يقدر على تصرفه أو تصريفه كما ينبغي أيها الإخوة الأفاضل إن وقت إخراج زكاة الفطر الأخير إنما هو لخروج الناس إلى المصلى فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو فهي زكاة مقبولة ومن عداها بعد الصلاة فليست بزكاة الفطر بل إنما هي صدقة من الصدقات أيها الإخوة الأفاضل حاولوا أن تقيدوا هذه الزكاة كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ولا ينبغي تعخيرها وتجب على كل من ملك ما يقوف نفسه وأهله في ذا اليوم الذي ملك قوت يومه وقوت إياله فإن هذه الزكاة تجب عليه كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء ويجوز أن تخرجها إذا أعطيتها مما أعطيت فإذا كنت فقيرا فأعطيت تلك الزكاة وأخرجت ما يكون لك قوتا لنفسك وأهلك في ذا اليوم فلك أن تخرج ما بقي ليكون زكاة الفطر لك ولأهلك أيها الإخوة الأفاضل يجب على الإنسان أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه أولا وعن كل من تجب عليه نفقته كزوجه وأولاده وخدمه وسائر من يليه من إخوانه إذا كانوا محتاجين وفقراء ومساكين أيها الأخوة الأفاضل إذا أخرجتم هذه الزكاة صدقة لله واقتضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموها إلى أصحابها فأولى من تعطيه هذه الزكاة إنما هم أصحاب رحمك لأنك إذا أعطيتهم فقد طبقت أمرين الأمر الأول وصلت رحمهم والأمر الثاني تصدقت عليهم كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإنسان يخرج زكاته فيعطي أصحاب رحمه هل تصح هذه الزكاة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صلة وصدقة ومن الناس الذين يكونون أولى أن تخرج هذه الزكاة إليهم هم جيرانك الفقراء فإن جيرانك إذا كانوا فقراء ينبغي أن تعطيهم هذه الزكاة لئلا تكون كما يقولون رب بعيد أنفأ من قريب فالجار ينبغي أن يحسن إليه قبل أن يحسن إلى غيره ثم توفي سائر الفقراء وإذا كان هناك أماكن أو مساجد أو مؤسسات خصصت لجمع تلك الزكاة فيجوز أن تخرج زكاتك إليهم إذا كانوا هم الذين يعطونها إلى أصحابها أيها الإخوة الأفاضل ومن العبادات التي تتعلق بانقضاء رمضان صلاة العيد وصلاة العيد تتعلق برؤية الهلال فإذا رؤي هلال شوال فإن اليوم التالي يكون يوم العيد كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقبلوا عدة شعبان ثلاثين وكذلك إذا غم عليكم فأقبلوا عدة رمضان ثلاثين أيها الإخوة الأفاضل إذا ثبتت رؤية هلال شوال فينبغي أن يتأحب الناس بصلاة العيد فمما ينبغي أن يفعلوه إذا سمعوا برؤية هلال شوال أن يقولوا الدعاء المعفور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى أو التوفيق والتوفيق لما تحب يحب ربنا ويرضاه وبعد هذا الدعاء المعثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يخرج زكاته للفطر يخرجها وبعد ذلك يستحب الاغتسال في يوم العيد خصوصا وقد صح الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغتسل ليوم العيد خصوصا فينبغي للمسلم أن يغتسل لذاك اليوم وأن يتجمل له وأن يتطيب له وأن يلبس من أحسن ثيابه ثم يخرج إلى العيد والخروج إلى العيد يجوز للذكر والأنثى فقد صح الحديث عن أم عطية الأنصارية طيبة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق من خدرها إلى العيد وأن نخرج الحيض فيعتزلن المصلى ويدعون بدعوة المسلمين يشهدن بركة ذلك اليوم وطهرته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق أي عن أبكار ذات القدور التي لم يتزوجن فقامت إحداهن فقالت يا رسول الله إن إحدانا لا تجد جلبابا تلبسه فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحكيم فقال لتلبسها أختها من جلبابها ودل الحديث على أن خروج النساء إلى العيد جائز بشرط أن يتقيدن بقواعد خروج النساء من بيوتهن إلى الأماكن التي أبيها لهن أيها الأخوة الأفاضل إن صلاة العيد ركعتان وهي صلاة فريضة واجبة على أرجح أقوال العلماء لذا أبتوا من لم يدركها أن يصلي في بيته ركعتان ركعتين فالركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركعة الثانية تفتح بخمس تكبيرات دون تكبيرة الرفع من السجود ويستحب الاستماع إلى خطبة الإمام لأن الإمام يعظ الناس ويذكرهم ويبين لهم بعض الأحكام الشرعية فينبغي للمسلم أن ينتظر ويستمع إلى الإمام بعد قضاء الصلاة أيها الإخوة الأفاضل حاولوا أن تطبقوا سنن رسولكم صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بهذه الأحكام الشرعية لأن بعض الناس يتخذون يوم العيد يوم يوم ظهور لا سهور على خلاف ما قررته الشريعة فإن العيد يوم فرح وسهور لا يوم عداوة وظهور فلذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد الصغار أن يلعبوا لعبا ليس فيه ما يعود إلى ما يعد فاحشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يمنع الصبيان من اللعب في يوم العيد فقال دعهن حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة وقال في قول آخر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين على وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الجامع المفرق والصلاة والسلام على رسوله الذي جاء بالشريعة الدراء وعلى أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعلى كل من تبعهم واستنى بسنتهم وجاهد جهادهم وزاد عن حرماتهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما درجة ga shi Ramadan yana mana ban kwana saura 'yan kwanaki kaɗan Ramadan na wannan shekarar ya tafi ya ban mu haka al'ada Allah subhanahu wata'ala take da sunnarsa wasu da su muka fara Ramadan din nan amma Allah bai kawo su yau ba mu kuma da Allah madaukakin sarki ya ara mana lokaci ya gwada mu jarabawa ce domin ya ga me za mu aikata karewar Ramadan tana da alaƙa da wasu hukunce-hukunce na shari'a da shari'ar musulunci ta shari'anta mana daga ciki babba akwai zakatul fitr wato zakatul da kai ko da kono ko da zakar ba. Wadda zakati da annabi sallallahu alaihi sallam ya farlanta ta akan namiji da mace da bawa da ɗa a lokacin da ake da bayi da ƙanana da manya dukkanin su wajibi ne ko su fitar da kansu ko a fitar musu wannan zakkar annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya faɗi ta guda biyu fa'ida ta farko fa'ida ce da ke komawa zuwa ga wanda ya yi ta fa'ida ta biyu tana koma zuwa ga wanda aka ba fa'ida zuwa ga wanda ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tana tsarkake shi daga yatsassun maganganu da farfasa da kila ya aikata ko da bai sani ba cikin azuminsa na Ramadan sai zakarta ta fidda kai sai ta zama ta wanke masa wannan kurakurai da ya aikata na farfasa da kuma wasu maganganun da ba su dace ba sai azumin sai tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala lafiya dau ba tare da wani gujumi ba sannan fa'ida ta biyu tana koma zuwa ga wanda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ciyar da mara tashi domin mm. a ranar idi rana ce ta murna da farin ciki da shari'ar musulunci ta mana makinta aka ce mu wataya mai munna a waɗannan kwanaki guda biyu sallah karama da sallah babba kamar yadda ka sani a yau hukumomi suke ware wata rana ta sanya ta ce rana ce ta hutu sun kwaikwayi shari'a ne kwaikwayi shari'a suka shari'a ta riga su tuntuɓe Shara'a musulunci ta sanya mana munna a waɗannan ranakun guda biyu saboda ka ba a san a na bara a ranar ba a san a wani yana zagayawa yana nuna hannu yana cewa a taimake shi don Allah so ake a wadata mutane a wannan ranar kowa gidansa ya zama ya ƙoshi ba wani wanda ya zama yake da wata buƙatar da zai yi ba annabi su sama ya faɗi haka da kansa tu'matan lil masaki a ciyar da waɗanda ba su da shi yan uwa masu albarka wannan zakkar hukuncin tafarilla ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya faɗa ko sahabin sa ya roƙo a gare daga gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya farlanta zakkar fitakai akan dukkan ɗa da babu akan dukkan namiji da mace akan dukkan ƙarami da kuma babba sannan lokacin da ake fitar da zakkan nan ko lokacin fara fitar da ita malaman mu Allah madaukakin sarki ya ji kansu sun kara ma juna sani akan maganganu kamar haka akwai masu cewa da an ga wata Ramadan an samu wasu sahabbai da suke ba da wannan fatawa da zara an ce an ga wata Ramadan to lokacin zakatul fitr ya shiga wasu suka ce sai yayi rai wasu kuma suka ce a'a sai tsoron kwanaki biyu ko kuma kwanaki uku da karewar Ramadan wasu kuma suka ce a'a da zara an ce an ga wata to lokacin zakatul fitr ya shiga aka ce an ga watan shawwal watan dalla to daga wannan lokacin ya shiga wasu kuma suka ce da zarar rana ta faɗi ta ƙarshen ramadan ko da an ga wata ko ba a ga wata ba a wannan lokacin wasu kuma suka ce sai alfijir ya to amma maganar da fi sassauci a ciki ita ce za a iya fitar da zakantin da kai kwana biyu ko kwana uku kafin sallah al-imamu malik rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin al-muwatta abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kasance yana ba da labarin cewa mutanenmu wato sahabbai sun kasance suna fitar da ita kwana biyu ko kwana uku sannan shi kanshi abdullahi dan umar wajajen da aka tsara aka ce a tara da katin da suke da shi a zamaninsu sai a ce waje kaza ake son a kai to ya kasance yakan fitar da tashi a wannan al malik rahmatullahi alaihi yace ba na ganin laifi idan mutum ya ba da kwana ko kafin kwana uku kafin a ce an ga watan ramadan a cikin wannan magana akwai fa'ida da kuma tabbatar da manufa ta shari'a domin wasu wajajen tattara zakat suke yi idan ka ce sai da safe na ranar sallah za ka bada to zai iya yiwuwa zakar kabbata kai zuwa ga waɗanda suka cancanta a kai gare su ba ƙungiyar izala na san ta wurare da yawa ta ce ga wajajen da za a tara zakar da kai ita kuma sai ta rarraba ma sauran musulmi da ta san su to kaga fa'idar in aka fara tarawa da wuri sai ya zama ta isa hannun waɗanda su ne ya cancanta a basu da wuri ana fitar da zakar da kai ne a matsayin abincin da aka fi ci a gari duk abincin da mutane suka fi ci abinda suke ce mishi ghalibu aishi ahlil balad ko ghalibu kuti ahlil balad mafi yawancin mutanen gari suka fi ci shi ake badawa sannan ana fitar da kowane mutum da za a fitar masa ne sa'i daya sa'i daya na nufin muddu hudu na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mudu hudu na annabi sallallahu alaihi wa sallam malaman mu suna cewa a lokacin da aka rasa mudu da za a auna ko babu laifi a samu wani matsakaicin mutum wanda ba gajere ba ba dogo can ba sai ya zama yayi amfani da tafukan hannunsa guda biyu sai ya cika su guda hudu ya zama an ba da zakafin da kai kenan ga wanda za a fitar masa ana ba da wannan zakka da waɗanda suke da bukata idan akwai yan uwanka waɗanda suke da bukata ka na jini to su suka bi cancanta ka fara ba su domin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi game da sadaka a ba dan uwa sai ya ce in kai kayi abu biyu ga sadaka ga ta da zumunci sannan waɗanda suke biye mun su ne makwabta idan kana da makwabta mabukata to su ma ka ba su sannan kuma sai sauran mutane waɗanda suke nesa da kai a fama bukata malamai suka ce ya halarta idan gari da aka fitar duk sun wadata ya halarta a ɗauki zakkar da kai a fitar da ita wani gari a kai ma makwabta kaga wannan yana karfafar maganar cewa a cikin da ita da wuri ya fi fiye da abincirta a cikin ranar idi a cikin fitarwa ranar idin na wani zubin ma akan samu a akan samu kuskure ka fitar ka kasa miƙa ma wanda ya cancanta ka bashi Ɗan uwa masu daraja wannan zakka babu laifi kamar yadda muka fade a samu wasu angayoyi ko kuma wasu ɓangarori da aka wakilta aka ce su rage amsa ya tabbata magabata suna yin wannan sauran hukunce-hukuncen da suke da alaka da zakafi da kai ba za a iya faɗin su a nan ba amma malamai suna nan suna bayani daga cikin abubuwan da suke da alaka da gama ramadan akwai sallar idi sallar idi sallah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana ita a matsayin farilla kauli rajibi sallar sallar idi wajiba ce shi yasa malamai suka ce idan mutum bai samu damar zuwa idi ba zai iya yin ta a gida idan aka ce an ga wata na sallar idi to ana buƙatar mu yi addu'ar da ake yi idan an ga kowane wata Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam zuwa ƙarshe wannan addu'a tana da tasiri roƙon Allah kake yi yadda watan nan ya shigo to ya Allah ka sa ya shigo mana ne da zaman lafiya fitintunin da suke cikin mu Allah madaukakin sarki ya kawo da su haka kace addu'a bayan nan ana buƙatar a ranar idi sunna ne ai wanka wankan fita idi sunna ne malamai sun ruwaito ata ingantattu daga sahabbai kamar abdullahi na umar radiyallahu anhuma ya kasance yana yin wanka musamman don fita iri sannan ana so mutum ya kwalliya ya sa kaya waɗanda yake so daga cikin kayayyakinsa waɗanda yake ganin na ganin sarki ne domin rana ce ranar farin ciki rana ce ranar munna sannan a tafi iri ana tabbar bari magabata sun kasance idan za su tafi idi suna yin kabbar bari sannan daga cikin abin da ake buƙatar a yi ana buƙatar a fita idi da wuri sunna ita ce fita idi da wuri magabatanmu sun kasance wasu sukan fita idi tun daga sallar asuba abdullahi dan umar kamar yadda almajirin sanafi rahmatullahi alaihi ya ruwaito ce da kayansa yake fita idi zai tafi sallar asuba sai ya fita kayansa na sallah ya riga ya sa da an yi sallar asuba sai wuce da masallacin idi an ruwaito haka daga anas sahabun annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ibn busr sahabun annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo masallaci a lokacin an fara samun jarakuna ba khalifofi ba sai liman ya dade bai fito ba har rana ta tsandare aka shiga zafi sai abdullahi bin busur radiyallahu anhu sai ya ce oh zamani ya canza ba annabi salama sahabban saman ya sun tafi ga lokacin manzo sama ai haka mun koma ma gida har mun gama komai har ma kila ɗayan ya fara ya fara baccin hanci fa an kara ibta al imami sai ya ki ya za a yi a ce liman bai fito da wuri ba an yi sallar idi So daga sunna ita ce a fito a yi sallar idi da wuri malamai suna cewa daga cikin bid'o'i da aka kirkiro daga baya akwai jinkirin da mutane suke na fita iri da wuri sai su zauna sai suke fita da wuri al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yace idan aka tashi da asuba ranar sallah to ba a san musulmi ya shigalta da wani abu in ba ne tafiya masallacin idi ba kana yin sallar asubahi to daga nan ya kamata ka shirya in ɗora ruwan zafi za a yi a ce a ɗora ruwan zafi kayan ka su zama suna nan a goge in baka goge ba ko ka goge ka fito da su daga akwatin a cikin akwati suke a goge duk wannan yana cikin atta'afu shiri dan sallar idi haka magabatan mu suke sallar idi raka'a biyu ce kamar yadda aka sani wannan tunatarwa ce kabbara guda bakwai ake yi hadda takbiratul ihrami a kabbara farko a raka'a farko a raka'a ta biyu kabbar bani biyar ake yi banda takbir banda kabbara dagowa in an hada da ita sun zama shida an so liman ya karanta sabbi isma rabbika la'ala a raka'a farko kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake yi a raka ta biyu kuma ya karanta hal ataka hadithul ghashiya to daga lokacin da ka samu ka sassaba ba ka samu halartar sallar idi a masallacin idi ba za ka yi a gida haka za ka an so haka sannan ba a yin nafila a masallacin idi in an je zama kawai ake yi ai ta kabbar bai har zuwa lokacin da liman zai sannan an so soyayya wacce take mai ƙarfi a saurari hudubar liman domin liman zai yi ma mutane wa'azi ya tunatar da su ya faɗa musu abin da ya kamata su aikata a cikin addinin su ya faɗa musu abin da ya waje ba bari wanda Allah madaukakin sarki ya hana musu ya halatta a bayyara yara su wataya wataya wadda babu sabon Allah a ciki babu cutar da juna ba aikata abin da za a kirga shi a matsayin saban Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyiduna abubakar zai hana wasu mata a gidansa wata da wargi a wannan rana ta sallah manzo sai mai kale su har yahuda su gane addinin mu ba bakon dafi bane ai kowace al'umma tana da ranar bikinta ranar munnanta mu ma ga ranar munnan mu nan Ba wannan ba yana ba da dama ba ne a bai yara wasu ma sun zama baligai su rika aikata abubuwan da za su cutar da al'umma su rika harbe-harbe su rika bushe-bushe suna tayar mu da masu ciwon hawan jini hawan jininsu ba daidai ba ne wannan babu laifi a aikata abin da yake na wa'aza, na munna da farin ciki amma ba tare da cutar da juna ba ba tare da cutar da bayan Allah ba yan uwa masu daraja ya halatta ziyarce-ziyarce a wannan rana ya halatta ka ziyarci dan uwanka dan uwanka ya ziyarce ka ya halatta a dafa abinci a rarraba ma waɗanda suke masoya a ciyar da mutane ya halatta a cikin shari'ar musulunci a wannan rana ya halatta a aika ma juna da barka da sallah sannan barka da sallah lafazi ne da ba a samo wani lafazi ƙwara ɗaya tilo da za a ce tilas shi za a yi amfani da shi ba iyaka wasu malamai sun ruwaito cewa sahabbai in sun haɗu da su suna cewa taqabbal Allah minna wa minkum Allah karɓa mana kuma Allah karɓa muku amma malamai suka ce babu laifi duk wani lafazi da babu banna a cikin sa a taya juna minna da shi Allah bai ta mana Allah sa mu ga ta ba dada kaza kaza duk wannan sun halalta a shari'a musulunci dan uwa masu daraja tsoron hukunce-hukunce da suke da alaka da ilimi su ma suna da yawa an sunanta mana bayan karewar ramadan mai azumi guda shida hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da ya azumci watan ramadan to ya azumci shida baya bayan sa abinda malaman mu suke ce mushi sittu shawwal to da haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azumci azumin nan guda shida bayan an gama watan ramadan ya halatta matan da basu basu ake bin su bashi ko maza ba ya halatta su domin lokacin ramuwa na da tsawo da na shi rabi Allah anha ta fassara haka aikace ta ce na kasance ramuwar Ramadan ina jinkirta ta har watan Sha'ban ya zo na bai to daga ya halatta haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwa a ƙarshe akwai kwamiti na karamar hukumar zariya da sabon gari haɗin gwiwa na ziyartar asibitota da mara da gidajen marayu da kuma gidajen yayan wata sunna ce mai kyau da suke da ita duk sallah karama da sallah babba sukan kai ziyara waɗannan gidajen waɗannan yan uwanmu ne in ka je gidan marayun nan za ka gan su gasu nan anna suna zuwa wani zubin su je su dauke su ci tabannin tabanni shi ne su dauke su ce sun mai da su ƴaƴansu mu a musulunci babu tabanni amma ya halatta kuma akwai kafala musulunci ya hana tabanni amma ya ce ai kafala kafala a jiya a ɗauki nauyin maraya a cikin da kula da shi amma kuma ka zama uban shi ba ba zai amfani da sunan ka ba to muna da takaci game da wannan in ka tafi zaka ga yadda anna suke ɗaukar su je su mai da su ƴaƴansu su sa su a makaranta su cigaba da kula da su shike sun ba su makafi waɗannan yaran yan ƙanana dukkanin su ba musulmi ne da harshen manzalar salma kullum mauludin yuladu ala alfitra kowa a musulmi ake haihuwarsa idan muka ci gaba da kyale su anna na ɗaukar su suna zama anna to irin su sun fi kiyayya da musulunci domin za su ba su tarihi su ce uwanka musulma ce ubanka musulmi ne suka yadda kai maka sun toka ko da gaske ne ko ba da gaske bane haka ne za su faɗa musu kuma haka suke faɗa musu mu muka kula da kai so da kai abin musulmai suke yi kenan to ya kamata mu zama muna da hankali a game da wannan gidajen yarin nan suna da hankali sai kayi kuka wani dubu biyar ta kai shi gidan yari yau shekaru shi biyar ko bai san ranar da zai fita ba ana bin shi bashi naira dubu biyar wannan kwamiti suna zuwa duk sallah su tafi su je su kai mu waɗannan gidaje ziyara waɗanda suke ake bin su bashi ko aka sa musu haraji ko abin nan tara kai su biya musu a fito da su dubu biyar kai wani ya an faɗa min har dubu biyu abu ne ya kawo ka gidan yari dubu biyu naira dubu biyu ta kai shi gidan yari yana can gidajen yaron mu Allah shirya da masu kula da su ya kamata su zama wajen gyara ne amma ya lalace. wani ya dawo wani ma kamata da zai ce a ajiye mishi kayan shi yana nan zuwa zai dawo to ya kamata mu zama muna da kula da waɗannan abubuwan saboda haka ina wannan bayani ne an muna jawo hankalin musulmai idan aka gama sallah akwai neman taimako na musamman da za a waɗannan 'yan kwamiti a tara waɗannan kudaden a basu a matsayin gudunmuwa in sun tafi su kai a matsayin mu ma musulmai abin da muka aikata ba laifi ba ne ma a ce daga wannan masallacin aka aiko da wannan saƙon domin 'yan uwanmu ne suna can kuma kowa Allah ne ya jarraba shi da abin da ya jarrabe su in ka je za ka gansu suna kuka ana musu wa'azi suna kuka tunda wani ba laifi ya yi ba wani kaji aka mushi wani kuma laifin ya yi kuma yana bukatar a zuce shi ta tarkaka ya yi to don Allah muna jawo hankali kowa ya kokari ya sa gudun motsa ya ba da taimakonsa domin a tara abin da za a tara a kai sannan kuma kofa a buɗe take har kayan sawa na yara da na manya da sabulai da abun wanki da shuga da sauran da abubuwa da kayan abinci su ma ana da buƙatar a kawo su ko a kawo nan masallacin juma'a ko kuma a kai masallacin talent duk wanda aka yi an yi daidai Allah madaukakin sarki ya nuna mu a ƙarshe muna addu'a ga dukkan mutanen da suka ba da gudunmuwa tun daga farkon Ramadan har zuwa yau domin gudanar da ayyukan masallaci da kuma tallafa ma al'umma gabaki ɗaya. Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara mana dukiyar su albarka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tsare su Allah madaukakin sarki ya dada mu musulmai irin su da yawa sannan bayan haka muna keɓa addu'a ta musamman ga waɗanda suke kula da masallacin nan suke share shi ba su da albashi ba biyan su ake yi su suke zuwa su tsaftace masallacin su share shi har wani zubin su sa masa turaren wuta mu rika jin kanshi in mun zo mun yi zane, sallah mu shiga cikin ibada Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah madaukakin sarki ya sanya ya gina musu gida aljanna kamar yadda suka kula da gidajensa Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة, كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وعلم الصلاة إن الصلاة جمعان عن الفحشاء والمنكر